mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karan ya yi duba ne kan asarar rayukan da cutar sankarau ke haddasawa a ƙasar Nijar da ma matakin da mahukunta ke shirin ɗauka daidai lokacin da ake tunkarar sauyawar yanayi daga sanyi zuwa zafi daidai lokacin da aka fara samun ɓullar cutar a wasu sassan ƙasar ta Nijar ƙididdigar ɓangare bangaren lafiya na nuni da cewa duk shekara sama da mutum dubu hudu ke kamuwa da cutar ta sankarau yayin da sama da mutane ɗari uku ke mutuwa matukar aka samu ɓarkewarta. Dr. Dodge Altin kwararren likita ne a ƙasar ta Nijar ya kuma yi mana ƙarin haske kan illar cutar da ma dalilan da ke haddasa ta. To lalle cutar sankarau tana kawo matsala sosai cikin jama'a. Yanzu dai a nan da magaran bana mun fara ganin ciwon sankarau kin ya fara zuwa nan likita muna ganin su. Kun san rashin lahiya ce wadda take taɓa yaro da babba amma tsahi tana taɓa su. To wannan rashin lahiya yawanci dai kama wanga lokacin ne da ya ka fara zahi wanga iska mai zahi zahi in yana buga lokacin nan ne ake ganin ta cikin jama'a to ita kuma in ta zo za ka gani daga an samu ɗaya biyu sai ka gani tana ta yaduwa cikin mutane in kuma ta fara yawanci mutane ne za a gani daga masassara ciwon kai sai a gani mutum yana amai wani bi da an kawo su likita ma kafin ake magani sai ka gani in ba a yi hankali ba mutumin vraiment rashin lahiyar ta kawo lahani babba cutar sankarau cuta ce wadda kwayar cutar daga shida shi ake yi kenan yana cikin iska ne cikin shida za ta shiga cikin jikin mutum to bayan ta shiga cikin jikin mutum misali bayan sati ɗaya sai a ga mutum ya fara yin masassara in laccijo ne sai a gani wuyan nashi ya rike baya iya eh, shi da kanshi kasa in kuma yaro ne sai a ga baya iya rike kanshi sai ga yaro ne washe tana rike da shi kullum sai ta rike kanshi in ta saki kanshi sai a ga yana faduwa wani washi kuma bayan shi sai a ga madiga yaro tana kumburi in yaro ne to da yaro da babba kuma duka ana ganin suna yin amai kenan bayan masasara da ciwon kai da amai da an ga mutum yana irin wannan abun cikin wanga lokacin to ya kamata da gaugawa a kawo shi likita da a gani in ba wannan ciwon na sankarau ba akwai wani abu na musamman ne da yake kawo ta eh to ayin dan na ce maka cikin iska take kenan wanga iskan shine yake tahowa da kwayar cutar sai ya taho daga inda ke da kwaita iskan sai yana bugo shi yana kawo nan wajajen namu dr autin ya ce bisa al'ada dama a irin wannan lokaci aka saba fuskantar cutar wadda ya ce ta hanyar rigakafi ne kawai za a rage yaduwar ta to lalle ana iya cewa barazana ce tunda ka gani ai gwamnati wani lokaci sai aka yi abun nan da ake ce ma rigakafi na na vaccination don saboda a kiyaye mutane da wannan cutar to bayan an yi wannan abu na rigakafi yana kiyaye mutane amma shi rigakafin na sankarau sai an kara yin shi tunda ai ka gani har kullum ana samun yara da ake aihuwa ana samun kuma kenan mutane wanda su ba su da wannan rigakafi shi ma rigakafin da kanshi in an yi shi ba yana tsare ka ba da cutar ne ko da wani lokaci ba yana tsare ka da cutar ne tsawon shekara uku wani kuma rigakafin akwai wanda ke tsare mutum tsawon shekara goma amma baya tsare ka hal abada kenan duk yadda aka yi akwai mutane wanda ba su da wannan rigakafin kenan sai an sai an yi musu shi kenan shine kadai matakin da za a kare kai to wannan cuta ana iya cewa shi wannan vaccination shine rigakafi shine kamata a yi amma bayan shi akwai abin da na gayi yanzu kenan sai a gane cikin mutane da an ga mutum yana da masassara yana da ciwon kai an ga yana amai ka gani abubuwa wanda suke kama da masassarar cizon sauro amma cikin wanga lokacin na zahi da an ga mutum yana da su sai a yi gauga a kawo shi likita shi ma wannan rigakafi ne. Dr. Aishatu Karimu ita ce jagorar hukumar lafiya a Damagaram ta ce tun bayan samun bayanan ɓullar cutar sun ɗaura ɗamarar tunkararta. Cikin matakan da aka ɗoka duk an kwatanta ma al'umma abubuwan da ana ga cikin kwatanta musu kullum ma yadda ciwon ke iya faruwa wani masassara wani ciwon kai tsananne wani amai da ya bambanta da amai na kullun ne shi da shi tsarguwa yake yi ko wani sankarewa wuya da in sun gani kan ya kai can ma ga sankarewa wuya da ya sun ga dan alamu dan gada aka zana sai a zabura a zo gidan likita da a yi magani maganin shi su kuma likitocin dama duk an jawo hankalin su aikin su ne yau da kullum akwai abubuwa da muke ce ma fish technique da ake lallaka musu bisa irin wannan cututtukan da ake yawan yi shi ma duk an ƙara jawo hankalin su an tunatar su da ya ake doka shi wannan ciwon ko da hal yanzu ciwon ka samu wanda za a iya kawo shi gidan asibiti da gaugawa kun dauki duk matakan da ya kamata a kula da shi ina dauki matakai tunda maganin da ya kamata amma mutum da an kawo shi magungunan domin ba da umarni duk an ko sai SE ko ni gidan likita ya daidaita ta sai ya aje su kusa dama magunguna ne da gwamnati bai bari a kace gare su ko da suna nan kusa dan ko ciwon yakan abu da sauki a ni a doke shi a kammale shi da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin shi ma dai daraktan lafiya a da magaran dakta abu yahaya ya ce tabbas an samu waɗanda suka mutu kuma ake kyautata zaton sanadiyar cutar ta sankarau ne sai dai suna gudanar da bincike don ɗaukar matakan da suka dace. eh lalle nan da kwana biyu da suka huce likita ya kiran ya ya bada bayani ke akwai yan malata da ya samu aka samu rasuwa a can likita tasu ta korama lokacin da wannan bayani ya zo muna lalle an tar da mutane suka je ma'aikatan likita kwararri suka je suka yi bincike su tabbatar da menene ke faruwa to lokacin da aka zo aka bincike bayan an yi sadu da al'umma an yi bayani da kansu an samu labari a cikin gari an samu an samu rasuwa har mutum uku a likita su kuma su ma sun samu rasuwar mutum uku yan malatan da aka samu a gani a wannan lokaci aka bincike a gare su an ga ciwon nasu yana da alaƙa. da ciwon san sankarau to ba mu cewa shi ne ba mu cewa ba shi ba ne amma ilimi wanda ya ba mu abubuwan da mun ka gani suna cewa can wannan hanya aka bi tabbatin da wannan ciwon sai an ɗibi ruwan tsarabbai an kai su ya mai an auna su lokacin na a ba mu bayani wannan ciwon ne ba wannan ciwon ba ne amma ko ko mu ta yanzu bisa ga wannan hanya take ta bisa ga wannan ciwo ne kuma alhamdulillahi Allah ya sa akwai magani kenan mun kai magani Allah ya sa akwai eh, likitoci mun kai likitoci mun keɓe wuri abinda ake ce ma sit ko kan mun yi shi mun tsara shi mun gyara shi in kuna tune bara mun samu irin wannan cuta a angwal malam e eh, mun ka ɗauki matakai kurari allah taimake mu muka samu da wuri muka murkushe wannan cuta to wannan hallo wannan koko bisa gare ta muke kenan cuta za mu ɗauka ɗan sankaro ce haka a bamu alaka da ɗan sankaro ha a bamu sakamako wanda ya mai za su bamu Allah da likita bokan turai a mai da niyya sosai Wasu magidanta sun bayyana gamsuwa da matakin gwamnati na fara rigakafin cutar ta sankarau wadda suka ce ta hakan ne za a kare asarar rayukan da akan fuskanta kowace shekara. Kwarai ta yi babban kokari saboda a wannan lokacin da muke ciki a yanzu na shigo wannan gumin da hazan wannan a nan ne sankarau take yawo ba ma mu ba da jikokin mu hatta mu uwayen kanmu wallahi inda za a mu allura ta rigakafi mu ma da mun so a mu ba ma mu ba. ga kama irin wannan ga ya dace mutane su bada ya dace sosai yadda ya kamata mu ma za mu yi kamfani da cewa iyaye maza da mata su ba da diya da jikoki a je a musu wannan rigakafi na allurar sankara hukin wannan allura nan ta rigakafi muna muna tsakasanta fiye da yadda ba a zatanta saboda cuta ce mai mai mai mai hatsari ba karamin hatsari bane da ya ta kama ka a maka togara a a maka rigakafin ta yi lafiya Dr. Abu Yahya ya ce suna da isassun magungunan cutar da kuma likitoci da ke aiki ba dare ba rana ganin an dakile yaduwar cutar ta sankarau. Eh muna da magani kenan mutane su tabbatar da ke akwai magani wanda muke yi ma al'ummar shi kuma kyauta ne ake musu duk wanda da wannan cuta. Eh akwai likitoci da dare kodon lokaci wanda an kai a wannan wuri za su yi wannan aiki kuma mun sa ayin ma waye kan al'umma a cikin radiyuka mun ce ba da bayani bisa ga wannan cuta da ke wakana yaya ake ya dauke ta yaya kamata a kiyaye yaya kamata idan an ji wani bayar lashin laya yana da matsala ko kowace iri a yi gudu a kai shi likita samu a bincike shi a mishi magani yadda ya kamata kuma mun samu mota da mutanen likitoci sun tai suna yawo cikin garuruwa na wannan gunduma ko wannan gungu so ba su wannan labari a kiyaye ga abin da ke wakana. Badan kudi suke ba ha, badan budan yabo ba ha, badan budan yabo, kurin waka dai don su ce rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. To madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilin mu Ibrahim Malam Cillo na Azima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.